ni fa malam ba zai mayar min da ya mujiya ba a ce ga gidan kin tashi ke kin zama sa'ab bazawara kan mu ɗaya da ke ko da yaushe in na ganki a tsakar gidan nan na tsinkayi girman da kika yi sai gaba na ya yanke ya fa duk ki daga mai 'ya'ya bi sai mai 'ya'ya ya hana ki makaranta allo ya hana ki ta boko Eh, ya hana ki kula samari. Inda na tsuguna nan kike tsugunawa? Dole raba raba ta kawai banza da Samarin wa. dole in raba ta da kawaye Wani ga miki ba zai yi a ce ina tufka ta bayan warware me na tufka me na hauka sun yanzu a ce wannan kamar wannan yarinya ka dube ta ka gani dai ita ba budurwa ba ta zama gansama ka ce ba za ta kula samari ba me za ta yi kina wannan baki yanzu ke baki da labarin yadda 'ya'yan banza suke shigowa saman 'yan kwalta in suka zo suka sa duk kyan yaranka duk tarbiyyar yaranka an kwalta ya zo ya same shi suka haɗu ya burkice ya gama wallahi tallahi malam a'a ina da garanti na tarbiyyar da na zazzaga mata a kundin kwakwalwarta wallahi ko obalanda ta tafi na san za ta fita lafiya ce ba ki taɓa zuwa obalanda ba mu ko za mu je obalanda karkashin gada mu gama yawon mu duk iskan nan ƙananan ƙananan iskan nan gudan mu muke tarƙa su mu muka san sa a gurin kana ji na kada saurayi dai dole ta kula sabani shekaran jiya dan juma ya zo eh. ka dauki hoge ana kallon ku ana muku dariya sai da ka raka shi har gindin tsamiya da dutse ina dalili kuya to kurin ga yan san Allah tunda ke ma na gaba ta jin magana dan ran na kuma zuwa na ganki na ganta da wani da wata ko wata zo wurin to ni to ki tabbata kin je gurin da ruwa ki tabbata kin je gurin kin aje ruwa dan kan su mu da ki a nemi ruwan da za a zuba miki a rasa Allah da kin je gurin dama ki jingine ruwa a gurin haka kawai ina dalili yarinya ba budurwa ba ta wuce gan sama ina zaune ni da ita sai mace ta ki auruwa a ce namijin dare nan ko kai ne uban dare to ni wannan zagai zagan da kake fa ban gane inda za ka yi fakin ba ba me kike nabi me uban dare na faɗa na kun faɗi in kika san an ana kiranta za ta je ki ba ta bokiti da ruwa nan ka sumar ita ina zuwa da ma kafa ta kan kwasa ta sama kwarai kuwa dai na kuma ganta da wani ko wata Allah sai ya tutunce ta hauka ake yi ka kana rantsewa wannan ku abin naka na lafiya ne malam a ce kamar wannan yar gasa o'inta duk sun yi ai biyu uku uku tana zaune muna haɗa kafaɗa da ita kullum gaba na yana faduwa ba na iya bacci kan mu ɗaya da 'ya a cikin gida ta zama ƙaramin bazawara? Haka kawai? Ina dalili ina